labarin tafiyar salisu ɗan ƙarya gata nan nan ku a wani ƙaramin ƙauye na hausawa na kwazaye wanda yake da yawan gonakin gero da masara akwai wani yaro mai suna salisu shi ɗan manomi ne mai tawaru'u kuma ko da yake mahaifinsa yana aiki tukuru a kowace rana iyalinsa suna rayuwa da tawalu'u suna samun abin da za su ci da abin biyan buƙata. Salisu yaro ne mai hazaƙa da fara'a, amma akwai wani abu da ya ɗaure masa zuciya, wanda yake burin zumunci na gaskiya. Kullum bayan makaranta, Salisu yakan kalli sauran yaran ƙauye, suna taruwa suna dariya da wasa da juna. Za su yi tsere zuwa gaɓar kogi, su hau bishiyar baobab, su bi bayan awaki da suka ɓace daga garke. Salisu kuwa kullum zai tsinci kansa a gefe. Sauran yaran ba su taɓa gayyatarsa ya shiga wasannin su ba. Sun fito daga iyalai masu hannu da shuri. Suna sanye da kaya masu kyau. Shi kuwa Salisu yana sanye da atamfa masu sauki da takalmi da suka lalace. Zuciyar Salisu ta yi zafi da kaɗaici. ya fara tunanin ko zai samu irin abokan da za su yarda da shi wata rana da rana Salisu yana zaune a bakin kogi yana tsallake duwatsu ya haye ruwa. Sai ya ji ana tattaunawa tsakanin yaran ƙauyen Umar da Ado. Shin kun ji labarin sabon yaron a ƙauyen makwabta? Umar cikin zumuɗi ya ce, Sinte yana da arziki sosai, yana sanye da kaya masu kyau, har ma ya mallaki doki. Da gaske, Ado ya amsa idanuwansa a lumshe cike da mamaki. Dama muna da abokai haka? ku yi tunanin irin nishaɗin da za mu iya samu. Salisu ya saurara yana jin maganar su sai wani tunani ya fara kunno kai a ransa. Idan yi kamar mai arziki fa, watakila sannan sauran samarin za su lura da shi. Kuma a ƙarshe zai samu abokai da yake so. Da yammacin ranar Salisu ya koma gida da sauri ya tarar da 'yan ƙananan kayansa. Ya tarar da wata tsohuwar kaya mai tsafta da mahaifiyarsa ta ɗinka masa. wanda ba kasafai yake sawa ba saboda an yi ta na musamman ya goge takalmi har sai da suka yaske ya tsaife gashinsa a hankali yayin da ya kalli kansa cikin ƙaramin madubi da ya fashe sai ya yi tunanin yadda zai kasance a sha'awar mutanen ƙauyen da abokai. Washe gari Salisu ya rasa ƙauyen da sabon ƙarfin hali, ya ɗaga kansa kamar yarima ne daga wani ƙasa mai nisa. Lokacin da ya wuce da wurin gungun samari, Sun yi musu sallama, barka da safiya. Salisu ya gaishe su da murmushi a fuskarsa. Yaran suka dakata suna kallon sa cike da sha'awa. Suna mamakin canjin yanayinsa kwatsam. Lafiya Umar ya amsa a tsanake. yaushe salisu ka sauya wani abu ya faru a'a babu komai salisu ya faɗa a hankali na yi tunanin zan sa wani abu mai kyau yau mahaifina ya samu arziki sosai kasuwancinsa kwanan nan kuma na yi tunanin zan magance kaina da gaske ado ya tambaya kwaɗayinsa ya tashi wani irin kasuwanci mahaifinka yake da shi salisu ya ɗan ja tsaki amma sai ya saurin yin wani labari yana sayar da kayayyaki masu kyau tufafi kayan yaji har da dawakai kwanan nan mun shiga wani arziki kuma ina taimaka masa da kasuwanci salisu ya burge yaran kafin ya ankara sun yi masa tambayoyi iri-iri akan kasuwancinsa salisu ya amsa masa da ƙarfin hali yana ba su labarin dukiyar da bai taɓa ganin ta ba ko a mafarki. Tun daga wannan rana, sauran yaran suka fara gayyato Salisu cikin wasanninsu da ayyukansu. Sun yaba da labarinsa na kayan alatu kuma suna ɗokin yin abota da wanda suke da arziki. Salisu ya ji annashuwa da samun abotar da yake so. A cikin kwanakin, Salisu ya cika da raha da nishaɗi. Yana leƙa gefen ƙauyen tare da sabbin abokansa, amma lokacin da ya ƙure Salisu ya fara lura da wani abu da ke damunsa. Yaran sun fi son abin da zai basu fiye da sanin shi. Sau da yawa sukan tambaye shi wata rana da yamma Salisu yana zaune shi kaɗai a bakin kogi sai nauyin yaudarar sai rafe kirjinsa ki zuba wa ruwan ido. Hargitsin da ke cikin zuciyarsa yana da duk abin da yake tunanin yana so abokai sha'awa karɓuwa amma duk yana jin babu ma'ana A daidai wannan lokacin da yake tunani sai ga wani dattijo ya matso ya zauna a gefensa. Baba Usman dattijo ne a ƙauyen wanda aka san shi da hikima da kyakkyawar zuciya. Salisu ya kasance yana girmama Baba Usman kuma yana yawan neman shawararsa idan ya shiga damuwa. Me yasa kake kallon bakin kogi? Haka yaro na, Baba Usman ya tambaya a hankali muryarsa cike da damuwa. Salisu ya ja tsaki bai san yadda zai bayyana ra'ayinsa ba, amma idanuwan Baba Usman da nutsuwa da ganinsa ya samu kwanciyar hankali. Ban san me zan yi ba Baba Usman. Salisu ya faɗa muryarsa cike da ɓacin rai. Na so in yi abokai, amma na yi kamar a matsayin wanda ba ne ba. Yanzu ina da abokai, amma ban ji daɗi ba. Suna so na ne kawai saboda suna tunanin ina da wadata. Baba Usman ya kiɗa kai a hankali yana fahimtar dambarwar yaron. Ya je dogon numfashi ya yi magana da hikima da ta zo daga shekaru masu yawa. Baba Usman ya ce a hankali Salisu zumunci na gaskiya ba abin da kake da shi ba ne ko abin da za ka iya bayarwa yana game da wanda kuke a matsayin mutum. Abokai na gaske za su kula da kai ko kai mawadaci ne ko matalauci ko kana sa tufafi masu kyau ko kuwa masu sauki za su tsaya tare da kai a lokacin da alheri ko wahala kuma za su yarda da kai a yadda kake da gaske salisu ya saurara sosai zuciyarsa na matuƙar nadama amma yanzu me zan yi na riga na yi musu ƙarya idan ba sa son zama abokaina kuma idan sun gano gaskiya fa murmushi baba usman ya yi tare da ɗora hannu akan kafaɗar salisu gaskiya abu ne mai kyau yaro na, amma yana iya zama da wahala a bayyana amma yana da ƙarfin 'yantar da kai idan waɗannan samarin abokan naka suna son ka da gaskiya za su fahimce ka kuma su yarda da kai idan kuma ba haka ba to tun farko ba a taɓa nufin su zama abokanka ba amma dole ne ka kasance da ƙarfin hali don jin gaskiya tare da kai da su. Salisu ya ɗauki maganar Baba Usman a zuciyarsa, ya san abin da zai yi duk da tunanin hakan ya sa shi cikin tashin hankali. gari ya tara yara a dandalin ƙauyen gaba ɗaya suka yi murmushi da annashuwa suna sa ran jin ƙarin tatsuniyoyi na dukiyar salisu salisu ya fara magana muryarsa na rawa akwai wani abu da nake so na faɗa muku ban yi muku gaskiya ba game da ko ni wane ne mahaifina ba ɗan kasuwa ba ne kuma ba mu da wani kaya mai kyau ko da wakai na faɗi komai ne saboda ina so ku so ni yaran suka zuba wa salisu ido cikin mamaki suka kasa gaskata abin da suke ji salisu ya ja dogon numfasi sannan ya ci gaba da yi kamar ni mai kuɗi ne saboda ina tunanin hakan zai sa na yi farin jini kuma ya taimake ni na yi abokai salisu ya furta idanunsa a lamshe amma na gane cewa abota ta gaske ba za ta iya sayan karya ba ni ɗan talaka ne kuma ku yi haƙuri da na yi muku karya. na ɗan lokaci suka yi shiru zuciyar salisu ta harba kirjinsa yana jiran amsarsu sai umar ya matsa gaba yana tunani me yasa ka ji kamar dole ka yi ƙarya salisu umar ya tambaya a hankali da mun soka da wane ne kai ba don saboda wasu arziki ba ado ya jinjina kai eh ba mu damu da kuɗi ko tufafi masu kyau ba muna son yin nishaɗi tare ne kawai salisu ya ji daɗi ya daɗe yana cikin damuwa da rasa abokantaka amma shi a ƙarshe sun karɓe shi duk da yaudararsu da ya yi ku yi haƙuri da rashin amincewa kun san dani ni wane ne salisu ya faɗa muryarsa cike da gaskiya na fahimci cewa aboki na gaskiya ba sa damuwa da abin da kake da shi za su soka kowane ne kai ina fatan har yanzu za mu iya zama abokai murmushi umar ya yi tare da ɗora hannu a kafaɗar salisu tabbas za mu iya dukkanmu abokai ne a nan kuma babu abin da zai canza hakan sauran yaran suka yi na'am da ra'ayin umar nan da nan suka yi ta dariya kamar babu abin da ya faru salisu ya ji farin ciki da gamsuwar da bai taɓa jin irinsa ba a wannan lokaci ya bambanta waɗannan abokantaka sun kasance na gaske an gina su bisa aminci